kiɗana gidana kiɗan nan na su dodona a cikin nan na kanawa da kano sai a kano dai a wanne ya ja musu kunne wannan tafiyar da ita ce ta mutane kura ta ci kura na zo a sukwa ne a kano dai sai abba shi zai sai ta tukwane iye ana ta yi muna gani muna jinsu da kunne ya kware da zaman ta Kano sai a Allah na san shi kuna ra Kano sai a Zafin Allah mutumin kiri Kano sai a Mai haƙure gashi da san ai Kano sai a Mu burin mu Kano ai Kano sai a Kano ta barke ta bidi mai dinki Kano sai a Kaji Kano ga mai bin ai Kano sai a Kima zo ki bu baba Kano sai a ya ce matar ju kano sai a kwanda ka tafi na kare ai kano sai a kwanda so ka yi gyara har uwar ta kano sai a kwanda tashi abba na kanawa abba na kanawa tashi tashi mai girma abba na kanawa dan Allah ka miƙe mana abba na kanawa jama'a a tafa masa abba na kanawa daga hannuwa na mu ga abba na kanawa canjina ma'abba na kanawa shi dai mai haƙuri mai riba na kanawa gashi kano ta ka abba na kanawa mu dai suke mu dai sai abba na kanawa suka ce wai su ne ba mu ba na kanawa an yi zaɓe an duba na kanawa an ba su ruwa tuni sun diba na kanawa kashinsa a hannu suka diba na kanawa abba na kanawa ko za su nutse sai kai abba na kanawa abba lale lale lale abba lale lale oyoyo abba lale lale oyoyo abba lale lale oyoyo abba kai abba ana san ka ana kinka ana bunka magauta suna tasu kana taka banza a dolan su su gaishe ka suna nan bisa hannun ka kai maye ka ci kayin ka a wannan ya karnin ka a jaye ka faɗan kuka a manta da yan iska gari na ka an baka gari ka ci gari ga ci gari ga shiri ga ci an bata gari an baka nawa muka ce za mu ga aiki aka ce da ka barayi su fice an baka birya zama gwamna ta miyan nan mai gyatta miya aka tsofan sake kenan mai tarwatsa taro mai jar hulan nan kai ne ka dai gayya sai in ba ka na ka so dan a ga mai kishin nan dodon yan gulma a babban zakin nan a kano dai madalla ka gama aikin nan dan musa kenan mai jan tawagan nan ka gagara ko za ko ina na ga kananan waye ya ce ba kai ba ga wannan ni babu na ba oga na nan take su hudu take su hudu take su hudu take su hudu take su ta takalman ka na karfe nan kai ne kai ne dai ko gashi kenan yes. compound.